Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci, barkanku kuma da sake shigowa wannan tasha tamu, tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da haɗin su daga nan gida Najeriya, wasu lokutan ma har da ƙasashen namun na ƙetare. To masu sauraronmu a yau da dai ranar Juma'a sha biyu ga watan Janairu janairu ne kotun ƙoli za ta yanke hukuncin ƙarshe kan shari'ar zaben gwamnan jihar kano da aka gudanar a ranar takwas ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da da uku kamar yadda kotun kararrakin zaɓen jihar kano da kotun ɗaukar ƙara sun tsi gwamnan jihar kano mai cewa kan abba kabir yusuf kuma sun ayyana nasiru yusuf gawuna na apc a matsayin halastaccen gwamna da kuma gwamna abba kabir yusuf ya garzaya kotun koli don neman haƙƙinsa da ya ce kotun ƙararrakin zaɓe da kotun ɗaukar ƙara sun ɓace masa kudirarsa kuma ba su masa adalci ba da da kuma yanzu masu mu ga wasu jerin abubuwa biyar da ya kamata ku sani yayin da kotun kolin a halin yanzu take ta ƙoƙarin cewa an ƙwace wannan kujera amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran ga cikakken rahoton tun da farko dai an rawaito cewa jam'iyyar apc a jihar kanan ba ta raba a shobe watakan wani nau'i na kaya kala ɗaya da mambobin ta saka a jikinsu bayan kotu ta yanke hukuncin raba kayan ashuban na zuwa ne ga gabanin hukuncin kotun kolin wanda ke nuna cewa jam'iyyar na da tabbacin ita za ta yi nasara a kotun koli a kazalika kuma na biyu tun bayan da kotun ɗaukar kara ta yanke hukunci kan zaben gwamnan Kano magoya bayan APC da NNPP suka shirya yin zanga-zanga don nuna murna da kuma masu nuna cewa haka bai musu daɗi ba sai dai rundunar 'yan sannan Kano ta taka musu birki bayan da ta umarci shugabannin jam'iyyar biyu su saka hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Duk da wannan yarjejeniya dai sai da aka samu tashin hankula a wasu sassa na jihar bayan ta yanke hukunci amma 'yan sanda suka dakatar da wannan sai kuma na uku bayan ba lalle ne gwamnan jihar mai ba watakan abba kabir yusuf ya samu nasara a kotun kolin ba kamar yadda sauran kotunan na baya suka yanke hukunci ismail balogun wani lauya ya bayyana hakan ne a zantawarsa da gidan jaridar na legit ka rikicin siyasa da ka iya faruwa a jihar kanan daban lauyan ya ce abu ne mai wahala a ci kotun kolin ta warware hukunci iri ɗaya da kotuna biyu suka zartas ana iya samun canji amma yana wahala kazalika kuma ya kara tabbatar da cewa yayin da ake jiran sakamakon kotun kolin rahotanni sun bayyana cewa al'ummar kano na zaman ɗarɗar tare da jiran ko ta kwana tun na fara da an samu saɓani a hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke inda wasu takardu suka nuna gwamnan abba kabir yusuf ya yi nasara amma kotun ta ce wannan kuskure ne sai dai a gefe guda ɗaya magoya bayan jam'iyyar NNPP sun yi Allah wuri da wannan saɓani da aka samu inda suka nemi kotun ta yi adalci kana a gefe guda ɗaya kuma kamar yadda muka samu daga gidan jaridar na channels ta ce rundunar 'yan sannan kano ta tabbatar da ta ɗauki mataki akan dukkanin wasu matakai na tsawar tsaro a jihar gabanin hukuncin kotun kolin wanda ake kan fafatawa a halin yanzu Muhammad Usaini Goma mai magana da yawon na jihar ya ce jami'ai ba za su ɗaga kowa ƙafa ba da damar an Samun mutum wanda yake abubuwan da ba dace ba ha kuma an tabbatar da cewa har yanzu dai ana nan ana ci gaba da fafatawa to ma sauran mu za mu da ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba da kawo muku rahotanni da mun sa da zaran mun same su amma kafin nan ne za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma kan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a da zaran mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin mu ne zai cigaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo rahotanni da maɗumin su masu mu gode.